sallallahu ala muhammadin wal ali sadula wal hujur shi ka wato hujur din nan biramil ha'i kaga hu nan ko alfushi min al mandiki kamar ka ce mummunan magana alfushi fil mandiki muni a cikin magana ga dikita lafar ma malamai sun saba fi ma'ana hazal hadisi a ma'anar wannan hadisi wa kai fa ka talafu kuma ya ake suka saba ba da amuri sallallahu alaihi wasallam ayatuhu suka saba wa nabi Muhammad bayan ya cewa to su zo mashi bil kitabi da wani littafin da ya ce faƙala ba zuwa sashin malamai wa to sai ya ce awamir nabi sallallahu alaihi wa sallama a tufhamu ijabuha umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana fahimta wajabcinta min nadabiha ko ko shi ne ba daga musahabinta min ibahataha na halaccin ta bi ƙara'ina da alamu Allah akwai yiwuwar zahara. ya bayyana a min ƙara'ini ƙaulihi daga alamomin zancen sallallahu alaihi wasallam kai fa karatun ka ne wannan min ƙara'ini ƙaulihi mala yan sirfi mana kamanta ne mm. wanda zai zama aliki ɗaya a laifi mai illa ɗaya wadda take a matsayin illa biyu ba ga shauka ce min ƙara ina kaulihi ba eh. a wale ba abin ko hmm. ga sashen su ma mu abin da suka fahimta shine annahu lam takun minhu azmatu annabi bai da yanke akan tilas a kawo littafin abin da suka fahimta kenan bal amrun raddahu ila al'amari ne wanda a fahimta su a annabin ya mai da wannan umarnin zuwa ga zaɓin su na kewaye da shi in sun ga dama su bada in ba su ga dama ba su bar shi wa ba zo sashin su kuma lam ya zalika bai fahimci wannan ba faƙala sai ce isafhamu a isafhimu ku ƙara tambayar annabi muhammadu me yake nufi ko da dai fahimta isafhimu hudu nan ai udulubu a a hawa kalami hmm. ku nemi ma'anar zancen shi shine isafhimu hmm. misali yana ne tabbas a bada ko ko ko ba bada ba ko ko ku dai karta mishi me dai yake nufi shine isafhimu misali a ɗalabu fahim ma'anar kalami hmm. shine aka sa a alifi da sindata domin kun san asalin karman wato fahiman ya fahimta isa isafhimu to ku nemo wani fahimtar shi fala maka talafu lokacin da su waɗannan na kewaye da shi nan suka saba kaffa anhu ko sai mai tambaye sai ya kame islam ya kun ko azmatan domin babu yanke wali au, kuma saboda abin wali saboda abin da suka ganshi min sawabiyar ai umara shine katartuwar ra'ayin sirna umaru sun haula sannan su waɗannan nan kalu sai suka ce wai kunum tuna umara hana wa umar na mika wata takarda a yi wani rubutu wadda annabi zai ce a rike shi bayan alkur'ani ma ishfaqan shi dai umar ko ya haka dan ya tausaya ne hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam min takalifihi fi tilkal hali na a tilasta wa annabi muhammadu duk da koshe ne mai a yi mashi din a tilasta mashi a wannan hali mai waya imlal kitabi ba da fitar littafi kun ga magana da na gaya muku cewa ko da shi ke cewa ku kawo littafi in rubuta ba ko na ce ku ba ya rubutu ba ya karatu ko da duk aka kuskura annabi ya ɗiga hannu ya rubuta to ya saba mu abin da ke cikin littattafan yahudu shine taura, kuma in ya saba kaga suna da hujjar su bijiri mishi to ya dace da ya saba tunda misali da masu fashi kenan abinda Allah ya ce a rubuta shi a cikin su zai zo a ƙarshen zamani mahaifar shi maka mahijirar shi madina ko ba zai ci sadaka ba sannan ba zai rubutu ba sannan ba zai yi kuma karatu ba waɗannan sifofin mafi amfana to in ya rubuta bai saba wancan abin da ubangiji ya ce a rubuta shi a kai ba to kun ga dama na gaya muku cewa ko da kuka dace ku kawo in rubuta muku a in umurta a rubuta muku yanzu kuma gashi an fito da shi malam ya ce ana gudun ubar na tausayin a cikin samun annabi kallafa ba da shifta kun san shifta ko mm. ali shi kai ce ma translation da hausa ko a a mene ne translation wani na faɗa wani na fasara ko dictation yawa dictation yawa to yawa dictation din nan kina misali to kaga za a matsa ma annabi wani domin kun sani abin duniya da kuka ga mutum na yi to lahiya ce tushen shi hmm. duk abin da kuka ga mutum na yi to lahiya ce tushen shi kuma yana shi ne daidai da lahiyar da aka ba shi yanzu cikin mu nan duk wanda cikin shi kullewa da ta kai kullewa to bai ko san magana da ake nan ko ko ko mutum a ce maka haƙorin shi ya to shiga mashi ciwo to bai san ji magana ko shi bai san ko da kai bai son ta shiga baki shan ruwa ko da da hali to da sai dai ya zuba ta haka wanda ga gaba ya haka ba bai taɓa ciwo ko kori wani mm. ashe kun ga mm. kurajen da ke don mutum cikin baki kada ya ishe su an rawa da suke ce yin mashi ai a nan magoshi ko ruwa zan ishe su ne haka a han to ka gani to ka ko ga duban ruwa wanda ko kuda na shan shi ko to a tilasta mishi ya ka faɗa magana ana rubuta ba a bashi ya ji da abin da ke gaban shi to ka ji hmm? ai kar sosan gaske sosan gaske ita cin sadaka kaskanci ne mu din ma da kaga muna addu'a mu same ta kaskantattun ai kwan gaske don da kaga na jira a bashi sadaka kaskantacce ne annabi kuma ba kaskantacce bane musamman sadaka ka san akwai sadakatu ta dauya akwai sadakatu wajibi hmm. ka san sadaka ko to waje ce sadakatu ta dauya waje ce wajibi a <laughs> ah, to a tambaya da amsa na tambaya ka sani ka ce ka sani to ina neman karin bayani ko to sa du'a da zikiri a ka cika kai kuma to kyawun da ta ce ita ce tsaka to ita malamai suka ce to kamar mutum ne a ce ya wanke tsarkin shi da shi ya je ya tsuguna ya ga bukatar shi sai ya tsarki haka sai ya tare don ba ce ba zai karbi wannan ruwan shi kuma ya sha duk mutumin da ya yi noma ko Allah ya ba shi arziki wannan zakar kasan ta duke shi ce to daidai ne wani ya wanke kasan ta shi kai ko sai ka ɗau ka sha to hutun da ta ne to ka ga sai mu sha tunda kaga ai ko dangin shi ma ba sa ci mm. ita da din eh. to sai kuma sadakatu ta dawo to sadakatu ta dawo irin ta tsakanina da kai irin da kakan yi noma ka ɗebo wani ka bani ko da kana da hali ka ɗauko naira ɗari ko da haka ka bani to duka annabi bai ci wani in ka ambace shi sadaka amma kyauta in an ba shi ta yana ci ina ka tambayi dalilin da da kyauta ana yin ta ne don zaman tare ana yin da dan zumunci da zai zan ubangiji ya maka arzikin da duk ya kai ya kai hata kanin mata ka sai ka kai shi maka kawunninka dangin babanka duk sai ka kai su maka wajibi ne a kai su maka kaga dan zaman daɗi ne to zama gida ne kaga kyautatawa ce wannan haƙƙin zaman tare ke sa kai kyauta to kaji amma zakka ta wajibi to tsarkin ka ne ko bai kamata kazantar da kai juyi bayan annabi muhammad ya fi ka tsarki a ce shi kuma sha kazantar ka iyalan gidan shi ma ba sa ci ka ji wannan sannan kuma wannan sadaka ta yau da kullum da kake bada to alama ce ta ni na galabai da kai kuma kana iyawa ka gana kasa ka taimaki to daidai ne a ce annabi mu ya kasa mm. amma ita kyauta ita haƙƙin zaman tare ne domin yanzu in ka fi kowa kuɗi garin na idan kana da dangi masu mutunci don ka tashi za ka aure da yanka ko za ka kai yaran ka aure kowa abin da zai iya zai kawo maka idan kana da dangin ƙauye a yi maka daddawa idan sana da yan kajin su a zo da su idan sana da barkono idan sana da yan gyaɗa idan sana da ɗan gauta idan sana da duk wani abu na nasu na mutanen ƙauye su kawo maka har da tsamiya a ce mun san alhaji mahaifin san kudin tsamiya ne mm. ko bayan kana da ikon shan ti da kwai a ce mun san alhaji muhammadu mai san kunun tsamiya ne su kawo kuma ka ji daɗi sai ka ce o'o oh, oh, wancan biki man tan tsamiya na baki na zama ta alimar to na gode allah saka ne ka kuma ji daɗin kuma daga sai ka ji daɗin mm. tare kuma da kayan ƙarfin abin to kaga wannan ba ta baka don kaka kasa ta baka don zumunci ne to annabi na cin wannan mm. eh ya eh, to ita ai kaga manzon Allah shi farlata na'am ita kuma hikimar zaman tare ta gawa annabi ai ya ta hmm. abin da ce mu hikimar zaman tare akwai hasada da gaba da kiyaya tsakanin mai shi wato da wanda bai ci to sai annabi ya kirkiro hanyar da za a sassake wannan gaba hmm. malam shehu kai ne yanzu ka yi ta shan suya lokacin da kana ta azumi kai na buɗe bakinka mai kyau ka yi yaran ka ɗinke ɗinke ka tanaji abinci ka tanaji komi na sallah makwacin ka na cikin halin da babu da ya gama jin kanshin soyayya soyayya ɗinke ɗinke yara ana sauran kwana 20 sallah an kawo su ɗinke sun yi rawa sun yi tsalle a koyi an ce kasu bayyana sai an yi wankan sallah yaran gidan shi na matan shi na sai kuma dama riguna ba sa tsanke maka matan komi ya ji ne a wari gari ana dafe-dafe da soye-soye na abincin sallah <coughs> kai ka ci da azumi za ka ci yanzu a ce shi gidan shi wani matsalar na ba ta ba da Allah babu fatan tsaye tsakanin shi da kai amma cikin dare nan yana cikin kullun yaya zai yi shi da sai ka sallama sai ka bashi sai da yadda duk kowa zai waye gari cikin farin ciki shi maka ko ba za ya rike sharrin da zai maka duka ba ai za ya rage biyu. kuma inda girki ne ma sai ya yi maka a sai ce to wani shi saka maka ɗanfi wannan abu da kake wani ala sa yayan ka su ba su gada ka san duk mai arziki abin da shi so ya yi bayan shi su kada a ce arziki ya kan mutum da ke su ai arziki bai arziki ba a ce ka yayan ka sun koma ruwa mm, ka yi arziki amma kuma yayan ka kana mutuwa sun falasa da abin an koma illa ma da Suka gaba a fatar wannan to kaga sai a rage wannan kuma sai a ji daɗin zaman tare to ka ji abin da annabi ke alaihi salatu wassalam amin to ka ji a wa anta da kula alaihi mashakatun kuma kar wahala ta shiga mu annabi muhammad min zalika a wannan rubutu wato kama kala kamar da shi wato sai na umar ke cewa inna nabi sallallahu alaihi inna inna nabi sallallahu alaihi wa sallam na tadda a inna nabi sallallahu alaihi wa shtadda bihil wajau annabi muhammadu mai tsira da aminci ciwo ya tsananta mashi Waƙila aka ce khashiya ubaru wato zina umar ya ji tsoron ayyaka tuba umuran ya anha wannan hmm. fatawilin malamai ne sai na umar na gudun kar annabi ya umarci a rubuta wasu abin da ba su iyawa ko babu mai sauƙaƙe masu shi wa ya alal haraji su tabbata bisa tsanani bil mukhalafati in sun saba mashi domin littafin da Allah ya fi girmamawa a duniya ya ce wal hazar lazina yukhalifuna an amurhi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ko ba ko ba haka ne ba to kaga misali duk sanda aka yi mana gargadi mu kiyaye saba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai aka ga zai rubuta abin da ba mu iyawa in muna da hali ba za mu ce mai a dakata ba tunda misali ba wai annabi muhammadu ba ko ubanka da ya yi umarni ka saba Ka dai ka san idan aka ce shekarar nan fada wanda ba za su gama lafiya ba wallah ko ba nuna ka ba kai a zuciya ka sai ka nuna kanka ubanka da ya umarce ka da ka san yadda da yake son ka bai taba umarta ka da sharri ba ya umarce ka da abu to kai kuma ka saba to wallah ko a ci. ci fuka da ana ca ai bane shekarar nan garin nan akwai wanda ba za su gama lafiya ba sakamakon saba ma iyaye na da Allah ko mai maganar da ya san ka da bai san ka ba sai ka dauka fa da kai fa aiki to uban ka kai annabi Muhammadu to sallallahu alaihi to kun ji shi tashi ba to a wara'a sai shi sai na umaru sai ya fahimci annal arfaqa bil ummati abinda yafi sauki ga al'umma fitar ga al'umma a wannan al'amura sai a ci jihadin yalwar baza kokarin su misali tun da mutanen nan duka mumine ne mujtahide ne masu kyakkyawan na ne to ana nufin wannan abu ya kasance suna da yalwar da za su yi jihadi abinda suka fahimta su yi wanda ba su fahimta ba su yi bakin kokarin su a fahimce shi to shi abinda suna umar ke nan ke gani wa hukumun nazari sannan da hukuncin bincike ai bincike mai dalilin da annabi ya faɗi haka don me yasa ya hana haka wadda labun sawabi da kuma neman daidai bayan kunul musibu sai a cikin waɗanda suke biyar annabi muhammadu wanda ya dace wato sai kasance wani makuɗi da wanda ya kuskure to konin sai kasance majuran abin ba lada me kake nihi da majura ya ce wanda ya kuskure an ba shi ladar kokari an yahe mashi kuskuren shi wanda ya daidai an ba shi ladar kokari an ba shi ladar sa'a kaga in ka a nan mumini yana da hasara sai dai in abin da ya bayi don Allah ba irin masu lankwasa Al-Qur'ani don bukatar su tafiya ko masu lankwasa hadisi don bukatar su tafiya wanda za ka ji mai ashirya na cewa bai tawil nasin sin bi zafi haka nan mutum ya yi tawil abu kawai dan ya kauce ma wata doka wanda za ta sa shi abin da zai zama daidai shi ya lankwashe domin biyan bukatu to wannan kuma kaga mutum igiya jike domin duk sanda mutum ya yi mummunan tawili shi ya san ba su tare da Allah ko da mu mutane mun ɗauka shi mun girmama shi ya mu da girman to shi ne girman girman Allah shi ne girma saboda duk mun girmama ka son mu ganka ma sai mu ta da kai ga mutum ɗaya da za ku fahimta son da talakawa ke ma buhari in an bar shi da su masoyan nashi su za su kashe shi inda za ku gane haka wannan idi na fitar da aka yi matsara sun taso fa suna tsaro a fa abuja aka ture su sai ga talakawa da abuja ba babu masu tsaron ko daya an fi karfin su kadar misali masu tsaro kare san tun da ide za a san ya mutum kama hamsin ko a a kare basu hamsin misali a a to aika ga ba rigima ba ce mm, to a sanya mutum na mutum ne ka da an sanya ɗari to in mutane talakawa akan abun da suke so zuciyarsu ta narke akan abu to mutum ɗari ku za su za wannan mutum ɗari tun da su waɗannan ɗarin ba farbi ne fa da bindiga za su yi ba to za su yi haka ne to sadda na yi haka in tsare ka ɗanu na haka sai haɗa da ni da kai diya ture mu to ga zubiyar sai su zo su ce kafin in maro tukun inda za ku kai can haka can haka can haka shi ne aike faɗa sai ke cewa babu mai tsare mutum sai dai Allah shugaba babu mai tsare shi sai Allah matsara ba su iya komai kan gadon mutum shi yake faɗa na ji don ba da wallahi tallahi Allah rabu shi yake faɗa sai ce al'amarin mutane Allah kaɗai ke tsare shugaba ba matsara ke tsare shi ba shi ya faɗa na ji don mu tafi Abuja mu ne bari ka ji idan mutum na da shekaru da hankali wata magana in ya yi ta nasi baya kuranta shi yasa ba son a tsoho da hauka ko da jahilci idan da ilimi alhamdulillah gwargwado ana da hankali to malatini mu wata magana in mutum yayi ba nasi ba komai Allah zai buɗe kuren shi akwai abin da yake ce mata jariba yau mata jariba yau da kullum ta sa ka gane abu yau da kullum za ta sa gane abu to a ci gaba da karatu dai to kaji wa alima umaru shi kuma sayyidina umaru ya san taqarrura shari'i tabbatin shari'a wa tasisal millati da tabbacin addini wa annan Allah ta'ala ɗala, domin shi Allah ai ya ce mana al a akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina ko akamaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku al yau misali fala ya ci amurin wala na hayun ba da hazil yau hmm. ba a ƙara sa ku ba a ƙara hana ku babu canza komi bayan yau sauran duk ayoyin da za a sauka akwai ayoyin da suka sauka amma babu sabon hukunci ba kuma kwanci na baya to ko wannan kadai ta isa wani da ya ce ga nashi sako bayan wannan alƙur'ani to hura mushi usar a ce mai to ƙarya ba kake domin ayata duk da suna mu ayata wuri to kuma kun gana gaya muku wannan ne takarda yan shi'a tawilin da suka yi a kan zuwanta shi kuma su tijjani shi kuma na gaya muku tawilin ne to Allah shi mana sauki a'a wata koyo man turja una fihi ila Allah ita ce aya da ta sauka ta ƙarshe wata koyo man turja una fihi ila Allah ita ce aya ta ƙarshe ce ta alƙur'ani wannan aya ta umarni da hani ita ake nufi amma wacce wata koyo man turja una fihi ila Allah insha Allah ita ce aya ta ƙarshe mm. Mm. amma abinda wani aya ke nunawa dai kulla umarni kulla kulle warhani kamar yanzu baban ku zai tafi aikin hajji sai ceto buhari idan kuka gyara wannan gonar da wacce da a bakin abin da nace kina to wannan ku yi mata sutanta ta daban waccan ku yi mata sutura ta wacce ku yi mata sutura wannan duk zakata ku ba mutanen unguwa kaza wannan zakata ku ba da wani da wani aika kaza wannan zakata ku kaza ku kaza sannan ku sai mana taki ku ɗari kafin inda a ciki to kaga da wannan gonar da abinda aka samu a wannan da wani ko wanda kuka ɗauka kuka sai takin nan alhaji ba zai ce maku kun yi laifi ba ko haka ne babbalar ma ya ce wannan gonar ku gyara duk zakata akwai akai ƙauye kaza a yi mata sunta daban wannan in kun gyara ta ita ma zakata ku ba da wani da wani da wani waccan in kun tana ko wacce ku yi mata son ta daban kuma wannan zakka waɗannan a kai musu wani zakka waɗannan a kai musu wani zakka waɗannan a kai musu wani amma kafin in dawa tana dan mana ta ki buhu ɗari to bai kuma ba muku ko kuma shin da Allah ya ce a sai da wannan ya ce a sai da wannan ya ce a sai da wannan to ya hana sai da wannan to ya hana sai da wannan ya hana sai da wannan ya ce muku a kai wacce kasuwar ya ce muku banda wacce kasuwar ya ce muku sai wannan dalalin ya ce muku banda wannan dalalin to kaga ya ba ku sai tun ijtihadi ya kuma ga muku ranar da za ku sai da bai kuma ga muku ranar da za ku so ba to shine misalin abin da annabi ya yi addini nan da qur'ani ya ce alayhi wa akmaltu lakum dinakum to sai aka yi wannan umarni da hani an gama saura kuma akwai fahimta da bayani Allah ka dora mu a daidai to kun ji wannan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam usikum bi kitabillahi wa itirati na yi makosici da littafin Allah da iyalan gidana asalin itaratu kututture in an sarrafa bai ce ba ana barin kututture ba to kututturen gidana waɗanda su ne alamun akwai ne su ne iyalan gidan shi waɗanda yana daga nasin da yan shi ake kafa hujja su so kaɓa na sai su au daga iyalan gidan annabi wallahi kuma ƙarya suke yi wa qaulu umara shi kuma zance umar cewa hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mutu raddun alaman ku. raddi ne ga wanda ya ja da shi la ala amr nabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ba yana kalubalanta magana annabi ne ba wa qad ko haƙiƙa an ce inna umara kashe ta daru munafiqina ai shi umar ya ji tsoron zurarowa ko kwararowa ko na babo wannan ta almunafiqina munafiqai ka san munafukai suna neman kafa ko 'yan yaya hmm. to su shigo su yi ta'adi to sai ce to a kulle waman fi kalbihi maradun da wanda cutar munafunci ke cikin zuciyar shi kun san anan tunda ya faɗi wancan munafiki da to waman fi kalbihi maradun to zai fi utikadin hmm. rarrawa na mumini wanda kaɗan yake jira abu ya faru ya kwarmato abu a lalace kasa akwai masoyinka wanda in yanzu aka je aka gaya mushi an kama ta nemi da fashi da makami zai ce a wala ka shi hawa da Allah kawai ba da ta nemi ba inda ka ce mun ya ci bashin kuɗin mota da zai dawo to daga tsada da amma dai ba dai bai da kai kaga abokin ka kenan na gaskiya wanda dama can sama sama su kai wanda Allah Allah ko ai ni na sa ainihin sa kuɗin ta ne to karci dama yana jiran kafa babu irin su don inda kake akwai mai son ka ɗari bisa ɗari kafin a ci lagon shi a ɓata ka to a gurin shi na akwai wanda wallahi tallahi kaɗan yake jira da ya ji wannan in ya tashi in ya buga mashin in shigo keken shi ya je can ya faɗa ya je kafin gobe duk abu ya ɗauki wuta akwai irin su kai ta mu muka same su na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine to sai na umar ke cewa to irin su ake gudu hmm. masu raunin tunani kadan abu ya faru kuma salala ta abu yawwa amma kuma abokin ka ne in matar shi ta yi to kai zai fara kira ya gaya maka <laughs> amma wallahi ba musu to ina da su ba wai ina almara bane ba ina almara baka bane to lima ku tuba fi zalika kitabi tsoran kansu gangaro ga abin da aka rubuta a wannan littafin fil khalwati a halin kadaituwa abin da aka rubuta da ban su ce an rubuta wani abu daban kuma su yayata wa an yi takawwalu kuma su kirkiri al'aqawi da karece karece fi zalika a wani rubutun kadda a irafilati kamar da awar yan shiya alwasiyata wato wasiya wa gayar zalika da wani wannan kasan sun ce a ai abinda za a yi wato wasiyar sayyidina ali ce wato cewan abishi ita ce to sayyidina umaru da yake munafuki ne to sai ya hana tunda bai son sayyidina ali to suka yi kare su dai a azanallah wa azarana na mintilkal makala eh wanda da yace masa na umaru munafuki shine munafuki shine mal'uni aina masu kifa okiza wa kutila ai kwaran gaske a gairar zalika da ta wagayar zalika wato da wani da da'awar yan shi'a din wato game da misali ai to kun gana ga muku shi an tambaya a mata tijani da annabi an bashi wani takardar me zai ci a rubuta sai ce tauhidul arifina wannan hanyar da muke kanta da kuma kaga na yan shi'a na shi duk ƙarya ne yanzu don Allah dan annabi qur'ani bai ishe su ba shi annabin to kenan ka ga manta kenan zai faɗa to kuma aka hana shi faɗa ba daidai ba ne ba gaskiya bane wakila innahu na minan nabi sallallahu alaihi wa sallam lahum ala tariqil mashawarati wal ikhtiyari abinda annabi ya musu ya kasance akan neman shawara ne wato da ba da zabi wa hal yattafiquna ko ko ba shine ba suna da ittifaqi ala zalika am yaktalifuna za su haɗu ko za su saba to falan ma ka talafu lokacin da suka saba to tare ka wa to sai bashi abin nufi wai kamar annabi ya jarraba su ne sai ga za su yi baki ɗaya ko za su saba idan suka yi baki ɗaya sai ya faɗa idan suka saba to sai a fasa ba dai ba dai an huta ba mm. to wasu malaman abin da suka fahimci magana kenan annan magana sun ci jarraba kenan eh wa qala ta'ifatun ukhra wata jama'a daban ta ce inna ma'anar hadisi anna nabi sallallahu alaihi wa sallama kana mujiban ko mm. mai amsawa ne fi hazil kitabi a wannan littafi lima dulima minhu ga abinda aka nema gurin shi la anna hubta da bil amri bihi ba wai ya kirkiri wani sabon abu ne ba daban yanzu wanda ikida za hu minhu ba'du asabi wanda sashin sahabbai shi suka nema a'a fa ajaba ragabatan aka ce waya an samu biyan bukatar su to waka da zalika garin waɗansu su kuma suka ki wannan lil'ilali domin dalilai allati zakarna wadda muka ambata ta wasu dilla a kafa hujja fi misla hazil kisa a irin wannan kisa bi kaulil abbasi gazancan abbas wuli aliyin in dalik bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja muka kai mu gurin manzon Allah fa in kana al'amru fina ko ko ba shi ne ba a alimnahu izan al'amarin nan a cikinmu ne annabi ke magana alimna mu san shi wa karahatu aliyin haza ali sai ce to wa zan kai kuma wa qaulihi da faɗin shi wallahi la wallahi ba zan yi ba alhadisa duk do wannan sai na aliyu na gudun wannan fitina ce wasu dole aka kafa hujja bi qaulihi da shi inda annabin ke cewa wato da uni kuma ne fa innal lazi ana fi khairun abu da nake ciki yanzu na halin fita raina ya fi abin da zan rubuta muku ayin lazi ana fiye khairun min irsal amri. abin da nake ciki ya fi in ba ku wani umarni wata da kuma in ku wa kitaban layi wato da littafin Allah wa anta da uni ko a ni kuma a ku amsa mani bi ma dalautu daga abin da na nema wasu kira sai aka ambaci annan lazi ɗuliba ko abinda aka nema kitabatu amril khilafati rubutawar al'amarin halifanci wanda zai zama halifa bayan shi ba da hu wata ainihin zalika da ayyana wanda za a zaɓa to da ba ayyana ba sai aka bari musulmi suka yi shawara suka zaɓi shugabansu hmm. kuma kun ga wannan annabi ya yi mana wata kofa mai faɗi ya buɗe mana